sururun wa huzunin, sai ka gamu da abu biyu wata ran za ka tashi cikin farin ciki wata ran ka tashi cikin bakin ciki wannan ya shafi mai mulki ya shafi mai kuɗi ya shafi mai ilimi ya shafi mata ya shafi maza ya shafi masu jin daɗi da masu yin wahala dole wata ran sai ka tashi cikin wani abu da zai faranta maka ya daɗaɗa maka ya kyautata maka ya sa ka cikin annashuwa da murmushi da far'a da jin daɗi huzunin wata ran ka waye gari cikin ɓacin rai cikin damuwa cikin baƙin ciki haske mai ne ga gidan kowa afirka tv3 tafarkin rayuwa